Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da saura abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asubahin yau lahadi goma ga watan satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Girgizar kasar nan mai karfi wadda ta afka ma kasar Morocco inda ba kasafai take faruwa ba ta tilasta mutane gudu zuwa kan tituna ta kuma rurusa gidaje a ƙauyukan da ke wajejen tsaunuka da daɗaɗɗun biranen da ba a gina su ta yadda za su iya jure ma jijjiga irin ta ba. ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu biyu zuwa yanzu ana kuma ganin adadin mace-macen zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke kokarin isa wuraren da abin ya furtsawa da su a can lungu girgizar kasar mai karfin 6.8 a ma'aunin jijjiga ita ce mafi tsanani da ta taba faruwa a kasar cikin tsawon shekaru 120 wadda da daren ranar jama'a ta sa mutane gudu daga gidajensu masifar ta ritsa da dukkan garuruwan da ke wajejen dogayen tsaunukan nan ko al-atlas al-kabir uwaye da ubanni na ta kuka yayin da 'yan sanda saye da hulunan kwano ke ta kwasar gawarwaki. jiya asabar ma'aikatar tsaron kasar romania ta ce an samu baraguzan wani jirgi mara matuki a cikin kasar. irin wanda rasha ke amfani da shi wanda hakan ke nuna cewa an yi kutse ma yankin sararin samanta sake gano tarkacin jirgin sama mara matuki da hukumomin romania suka yi a yankin kasar da ke daura da kan iyakar ukraine na nuna alamar an yi wani kutsen da ba za a lamunta da shi ba ga kasar romania wacce mamba ce ta kungiyar kawancen neto a cewar shugaban romania klaus yohannes a wani jawabi a ya ce ya yi bayani ma sakatare janar na neto john stoltenberg wanda shine karo na biyu da jirgi mara matuki ya rikito a kasar ta romania a wannan satin kuma wai shi stoltenberg ya jaddada goyon bayan kungiyar neto ga kasar ta romania a halin da ake ciki kuma jiya asabar shugaban hukumar leken asirin ukraine krilo budanov ya ce za a ci gaba da kai farmaki ga sojojin rasha cikin watannin da ke tafi ko da yaya yanayi ya kasance a waɗannan lokutan da ake ganin yaƙi zai daɗa zama da wahala za a ci gaba da gumurzu ko ta halin aka cikin sanyi cikin taɓo ko kuma wuri mai cabal-cabal yaƙi ya fi kasancewa da wuya amma za a ci gaba da gwabzawa za a ci gaba da mayar da martani a cewar budanor to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugabannin kasashen duniya sun yi shelar cima yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta yin hanyoyin dogo da tasoshin jiragen ruwa don hada gabar ta tsakiya da kudancin asiya jiya asabar a bayan fagen taron kasashen g20 a birnin new delhi na kasar india wannan yarjejeniyar na zuwa ne a wani muhimmin lokaci wanda shugaban amurka joe biden ke kokarin samar da wani zaɓi a maimakon gawurtaccen shirin nan na china na gina manyan hanyoyin zirga-zirga a faɗin duniya ta wajen gabatar da amurka a matsayin madadin china kuma mai saka jari a kasashe masu tasowa a kungiyar ta G20. Biden ya ce a ta bakinsa gawurtacciyar yarjejeniya ce wadda za ta hada tasoshin jiragen ruwa na nahiyoyi biyu ta kuma sa gabar ta tsakiya da dada samun kwanciyar hankali da ci gaba da kuma haɗin kai. Wani hari da aka kai da jirgin sama a wani gari a ƙasar Somaliya ya yi sanadin rasa rayuka da dama ciki har da na yara. a cewar mutanen wurin da kuma hukumomi a yayin da kuma aka kashe wasu mayaka uku na kungiya mai alaka da alka'ida a wani bayani na ranar juma'a hukumar sojin amurka ta ce kash an kashe fararen hula an kuma raunata wasunsu a inda sojojin somaliya suka gudanar da wani aikin tsaro a ƙauyen yallahelai ranar laraba amurka ta ce ta yi jigilar fararen hulan da suka samu raunuka bayan da gwamnatin somaliya ta buƙaci hakan to amma fa sojojin amurkar ba su kai wani harin jirgin sama ko kasance a wurin ba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa Kasuwa a ya Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da saduwa a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole shirin namu na yau mun yi babban kamu ne sha'anin harkan kasuwancin ya sha bamban da wanda yake shi kasuwanci ne wanda yake ƙasa da ƙasa ake yi wuri ne wanda yake ake wato hada-hadar saida da kuma sayan duwatsu na alfarma zan so kamar yadda yake na zo wurarensu shagunansu don saboda nan ne suke baje kayayyakin mai so ya zo ya saya to a nan dai zan fara tuntuban shi shugaban ƙungiyar masu sarrafa ma'adinai na jihar bauchi to ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum sunana musa santura fali hukuman fali ni ne shugaban 'yan ma'adini na jihar bauchi karkashin kungiyar 'yan ma'adinai na ƙasa to shi wannan hidima shin me yasa ka shiga wannan harka to alhamdulillahi bayan bari na aikin banki shekaru goma sha da suka wuce kafin lokacin ina banki ina ganin muna mu'amala da turawa da mutane da yawa masu harkar ma'adini sai sha'awa ya shiga raina na wannan harkan ina dan tattaɓa ina aikin banki bayan bari na kuma sai na mai da aikin ya zamo sana'a na saboda riba da amfanin da ke cikinsa shin wannan harka ko kuma kasuwanci na ma'adinai yaya ake gudanar da shi ne to lalle kamar da aka sani ma'adinin na akasa ake tono shi kuma ya kasu kashi biyu akwai dutsen alfarma akwai dutsen kayan nauyi wannan kaya idan muka fito da shi mukan kai bayan santa kamar kayan alfarma kenan shi kuma kayan nauyi a nan waya house dinmu ake zuwa a mu a saya ko kuma a je bakin rami to ka ce mana kayan alfarma da kayan nauyi da ga abubuwa na ina gani kala kala ko za ka mun bayani ka ce wannan dutse kaza shine ake kira kaza wannan dutse kaza shine ake kira kaza ga sunan dai ina kallon su to yanzu tun da duniya ta koma kan kuɗi bari mu fara da kayan alfarma wannan dutse ake gani shi ake ce masa sapphire wannan kuma rubi dukkan su suna dangin jauhara ne babu dutse mai daraja mai tsadan su don ko lu'ulu bai kai shi daraja ba ma'ana diamond bai kai rubi da safaya daraja ba yanzu wannan da kake ganin sa in ba don albarkacin ka ba za a fito ma da shi ba wannan da ke ganin sa ya kai miliyan 500 wannan dan wannan ai ta auren ka ba eh. wannan rubi ne ba don kai din ne ba za a fito ma da shi ka gan shi ba rubi mai kimanin girman gram goma ya kai miliyan 500 yanzu ma bature ake jira ya zo ya ɗauka ya tafi da shi kaga muna da kayan alfarma daga rubi sai sapphire duk ajinsu guda ne bayan sapphire sai diamond na san abinda zaka so ji kenan abinda ka fi sani kenan diamond diamond diamond da gold da gold gold shine zinare to daga diamond sai zinare daga zinare sai tourmaline sai aquamarine sai tufas sai kuma sauransu kamar su amethyst mm. kamar su kwas gidan kowa da akwai. To ko za ka yi wannan karin haske a kan wasu cinikayyar da kuka yi na wayannan ma'adinai? Eh, wato cinikayyar suna da yawa mm-hmm. amma wanda zan iya tunawa shine na wani dutse safaya da bai wuce gram ashirin ba in ya kai da wani abokina ya yi cinikinsa karshe dai ya bar kasan nan a naira miliyan hamsin a lokaci guda kuma a amerika wannan dutsen ne dala miliyan aka sai da shi wato an kai amerika ne an kai amerika aka kai saboda ka san yawanci manyan attajirai da sarakuna su suke tu'ammali da shi sai kuma na biyu harkan fara kasa kawalin eh. ina zaune wani mutum ban taba sa ba ibo ne daga kasan daga yake ce ya ga suna na ne a sistan wani tura masa cewa ina harkan kawalin ya ce tafasa ka ake yake yace to in tura masa da sample na wannan kawalin din na tura masa da sample bai taba gani na ba ban taba ganin sa ba kan ka ce kobo sai gashi ya turo min miliyoyin naira haka ne ta tura ma dan talikin nan kawalin kawalin kawalin shi kawalin din nan da me da me ake amfani da shi eh kawalin ana harkoki da dama da shi masu harkan fenti suna amfani da shi masu harkan taki suna amfani da shi masu harkan ceramics abin da ya shafi kamar su tiles da kayan karo suna amfani da shi masu harkan roba suna amfani da shi masu harkan magunguna pharmaceutical kenan mm. suna amfani da shi masu harkan hoda suna amfani da shi ga abubuwa dai birjik to shin um, yaya ne ne muna ganin turawa suna zuwa nan suna sayan wannan kenan sun fi mu sanin daraja da muhimmancinsa ne ai ba wai sun fi mu sani ba mu ba ma san muhimmancinsa ba ai dutse da ce ma dutsen alfarma alfarma ne ke dauke da shi ne cb daidai da taurarin ka daidai da amfanin da wannan dutsen yake ma a yanzu masu kuɗi ne suke saya kuma da a ce manyan mu za su gane a ce an kafa kasuwan a nan najeriya ko jihar bauchi da duk waɗannan duwatsu muna da shi sai ta zama kamar dubai a zo ana cin kasuwan a nan ma zai ɗaga darajan da alfarman da nasibin duk zai ɗaga darajan garin ta dawo kamar da ake ganin sauran wasu kasashe a yanzu da zan wannan dutse da kake ganin rubi da zan sa shi a yanar gizo in ce muna da rubi mai gram kaza yana mai tabbatar ma sai ka ga turawa akalla ɗari sun biyo sawunsa saboda ana nan ana ta cikiyansa to turawa sun fi mu da rage sun sani a fi mu san amfanin sa leka ɗaya shagon <clears throat> domin saboda shi ma mu ji ah, daga bakinsa ala ta malam ko za a gabatar da kanka salamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Alhaji Abubakar inu Labaran bararen Darazu ta ya ka samu kanka wannan hidima na hada-hadar kasuwancin ma'adinai to alhamdulillah na shiga hidimin aikin ma'adanai kalla ba kasar ba da da matsayin shekara ashirin ina yin harkar ma'adani kuma harkar ma'adani harka ce ta yi na aikin gwamnati bayan na ajiye ne ma na zo na fada na kama ina yi amma shi gari guda ne na farko ni na fada ne a bangaren masu aiki na industrial mineral abinda ake kira kayan naukin wanda ake sarrafa sarrafa da su na kamfanonuwa ya kasuwancin wannan ma'adinai yake to kasuwar ma'adanai kamar kowace kasuwa ne da ka sani wanda za ka je ka shiga ka sai kaya kamar yadda kasuwa take haka wadda muka santa amma muhimmancin mu shine ba ma zuwa cikin kasuwa wadda muka sani irin na gwamnati mu je mu baza ajin mu saboda ajin mu ya fi karfin shago na farko shine mukan kama ofis ne sai mu zanna sai mu signboard din mu yi registration din mu yi register da gwamnati mu kuma da kungiyar mu a da gwamnatin tarayya ministry da take naukin wannan kayan wanda aka dora mata haki mukan yi license din mu a wurin mu a wurin da kuma na saya da na sayarwa duk ana yi bari in je ta bakin wani dan kasuwan harkan madina din ko za ka gabatar da kanka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni dai suna na mamuda ibrahim ni dai cikakken dan madani ne kuma ni dai a madani dai gado ne domin shi na tarar shi kuma nake yi na dai yi makaranta amma bayan da na gama makaranta ban ma nemi aikin gwamnati ba na komawa asalin sana'a da na sani kai mutumin ina ne ne mutumin adamawa ne adamawa ka zo nan bauchi eh harkar lallai haka haka ne to yanzu ka samu shekara na e eh, lallai dai ni dai ban kai shekara guda ba a bauchi mm-hmm. da mu 'yan madani mutane ne wanda ba mu zama wuri guda kai tono kake yi ko kuma a akan kawo maka ne ka saya ka sayar yawwa lallai mu siya muke mu siyar Siya kuke ku gane ya alaman wuri mai ma'adinai yake eh to lallai ita kowane ma'adani tana da irin nata alama domin kowane irin madani yana da samfil daga sama irin alamar da yadda take domin a su duwatsu da zaka samu wanda kowane madani yake tafiya tare da shi hmm. daga sama in ka je ka gan wayannan duwatsun ka san lallai kaza ne yake nan kasa kuma an ka tona wannan abin shi zaka samu to da kashe dan so chairman ya karkare mana wannan hira tamu na kasuwancin majinai da kira kuma da mai yiwa ya jawo hankalin gwamnati kan abubuwan da ya kamata a yi don harkan tasu dai akwai fita a ciki. To kira da zan yi shine kira ga dukkan 'yan ƙasa masu ƙarfi da marasa ƙarfi su zuba hannayen jarinsu a harkar nan na ma'adini domin akwai samu a ciki. Eh akwai asara matuƙa idan ka shiga da ka. yayin da kake so ka zuba jarin ka a wani harka ka zo ka same mu ofishin mu na kungiyar 'yan ma'adini za mu baka shawara kan abin da ya kamata ka yi tabbas ba za ka yi asara ba amma an mutum ya shiga da ka abin ba daɗi an mutum ya wasa sai ya yi nadamin ma zuwansa duniya lalle kira kuma da zan yi ga gwamnati shine lalle lalle gwamnati ya kamata ta mai da hankali akan wannan harka najeriya muna da arzikin da za mu ci da wata ƙasa ma ta harkar ma'adini sai dai idan ba a kula da mu ba shirin Hausa. Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana rabin yana na ji idris daga ekwa kaga dama bauchi dcc zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam domin idan babu zaman lafiya to ibada ma ba ka samu zarafin yin sa ba abinci ma ba za ka ci ba za ka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya to zaman lafiya babban abu ne kamar yadda littafi mai tsarki a cikin littafin ibraniyawa sura ta goma sha biyu a ta sha hudu ta yi mana magana amma ma mu na mu krista cewa mu nemi zaman lafiya da kowa tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce ma kowane irin almubazaranci na rayuwa idan har ba mu sami idan har ba mu zauna lafiya da juna ba ba mu kuma zaman tsabta da juna yadda ya kamata ba zai wuya mu ga darajar ubangiji zai wuya mu shiga mulkin Allah so zaman lafiya yana da tushe a cikin littafi mai tsarki littafi mai tsarki sa musa ya ce mu yi zaman lafiya da kowa har ma makiyan mu ma aya ta ce mu ba su abinci idan a don aya ta yi magana cewa idan ka na jin yunwa ka ciyar da shi idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi in ma baya da sutura ka ba shi sutura abinda littafi tsarki ya koya mana kenan to zaman lafiya na baya samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah kuma zaman lafiya din da mu kirista tun dai baya baya kawo zaman lafiya sai wancan yana bukatan zaman lafiya wannan ma yana bukatan zaman lafiya sannan za a yi zaman lafiya muna da addinai da yawa a Najeriya musamman a Najeriya muna da addinin musulunci da na christianity to addinin christianity da musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba ba zai yiwu ba domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba to amma dole ne mu haɗa kai su nemi zaman lafiya da mu mu nemi zaman lafiya da su kamar yadda littafi mai tsarki ya faɗa mana yesu musu ya riga hore mu da mu zaman kauna da kowa don har da muke ma aya ta ce mu zaman lafiya da su so saboda haka littafi mai tsarki ya faɗakar da krista muhimmancin zaman lafiya ubangiji allah muna godiya saboda kai ka umarce mu da mu zaman lafiya da kowa har da makiyanmu da abokan gabanmu in ba tare da zaman lafiya ba ba za mu ga darajar ka ba Allah mun roƙe ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna musamman Najeriya akwai kabilanci akwai bambancin addini Allah na roƙe ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna na gode saboda ka ji mu albarkacin Yesu mai ceton mu Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Ta likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya ko mutum ya ji kamar zai yi amai wanda a wasu lokutan yakan zo da amai. Tashin zuciya a turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani saboda daga mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya so kuma kenan zai samu ya shiri ko kuma za ta samu ta yi shiri yayin da mutum ko yana zaune ne zai yi sauri ya je inda zai samu ya aman ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun dan ya samu ya aman so wannan na zai iya da matukan amfani kuma yana matukan taimakawa yayin da mutum zai amai so a turance muna irin shi zai a hausance shine tashin zuciya to likita shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyan wato shi noziya din amma sai dai kafin mu je ga bayanin su yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na noziya ba wai cuta ba ne. a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta amma kuma kamar yadda aka sani yawanci aka samu tashin zuciya amai yakan zo ko kuma yakan biyo sai sa koma a cikin bayanai na topics mu ko darussan mu a likitance ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba yawanci sai an hada ta tare da amai daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka akwai wani abu shi motion sickness ko kuma sis sickness wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙauye zuwa wani ƙauye ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa kama daga jirgin sama ne jirgin ƙasa ne jirgin ruwa ne ko kuma mota mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyan sai ya ji kamar amai ba wai cuta bane na malaria ya jawo a'a motion sickness yana jawo haka na biyu akan same shi a matsayin alama na farko farko ga mace mai ciki musamman wanda suke cikin first trimester wato wata ukun farko kenan na ciki wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya a wa'ansu kuma sukan zo musu da tashin zuciya har da amai akalla mata kashi saba'in zuwa kashi casa'in sukan samu wannan tashin zuciya amma kuma a cikinsu su akalla kashi talatin zuwa kashi hamsin sukan zo har ma da amai so in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba bai lura ba a matsayin shi na likita to ba mamaki bane ya ta maka wa mata masu ciki magani na malaria ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne wanda kuma in ba kiyaye ba ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya ne but rather saboda alama ne na ciki na uku su akan same shi saboda tsananin ciwo wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda ko kuma na hanta ko wani abu kamar haka wanda in yayi muni yakan iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum na gaba kuma akan same shi saboda tsananin ta sai ga mutum ya ga wani abin da ya daga masa hankali ko wanda ya daga mata hankali wanda sukan sa mutum tashin zuciya wannan ma har ya kai ga amai sai kuma akan samu irin food poisoning wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba yakan je tashin zuciya wanda yake zuwa da amai haka ma kuma ga wanda suke yawan cin abinci mutum ya zo na ne ya ci abincin da ya fi karfin shi to dole ya kasance ya aman shi in bai aman shi ba to zai ta damun shi hana shi kwanciya hana shi kuma sakat sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis tare da irin su ulcer tare da sauransu wanda su ma sukan zo irin wa'innan alama na tashin zuciya amma kar mu manta fa akwai wa'insu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka ba ne wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya musamman in mutum ya shiga guri ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi amma wanda bai masa daɗi ba ko bai mata daɗi ba hakan sai ya ja musu tashin zuciya wani ma har ya maka amai a take a lokacin sai kuma wanda suke da matukan matukan amfani shine yayin da mutum ya samu heart attack wani abu shi cardiac infarction kenan wanda yakan zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta barin hagu ta dan sama kaɗan sai ga mutum ya rike kirjin shi sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa ko kuma mutum ya fara jin jiri to yawanci yakan zo da amai so in ya kasance mutum ya yi sa'a har zuwa asibiti gashi ya rike kirjin shi ko kuma ta rike kirjinta ba kuma haka zalla ba har tare da amai in mutum mai kiyaye ba zai aza ulcer ne wanda ba ulcer bane ba rather myocardial infarction ne saboda ga wannan angina pectoris din wato ainihin ciwon kirjin da ya zo masa to wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya wanda har yakan kai ga mutum ya amai na gaba kuma ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin ah, kai saboda hatsari na mashin ne na mota ne na keke na pep ne ko na ji haka to in ya taba wani sashi a jikin kwakwalwansu wanda yake taimakawa wurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din to fa ba amma mamaki bane kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa kamar a zuwa ce muku kansa na kwakwalwa to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciya ko kuma yawan jin wannan aman wanda shi ma in dai ba a yi controlling a wannan condition din ba to ba mamaki bane su ci gaba da jin irin wannan tashin zuciya sai kuma akwai na abu shi gastro gastroparesis wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji wanda shine slow emptying of the stomach sai kuma finally ga wanda suka sa giya a gaba suka yi tatil suna sha to tashin zuciya da amai wanda ka sun kula da shi ba ma tsallan tashin zuciya da amai ba har da kansa ma na cikin mutum yawanci sukan same shi kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai daga cikin manya-manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya sun hada da cuta na malaria sun hada da cuta na ulcer sun hada da cuta na gastroenteritis wanda yawanci mutum da yake yin amai har da ma typhoid saboda duk cutan da yake zuwa da amai to yawanci akwai tashin zuciya wanda ya kama da meningitis to encephalitis da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya na kamar da na faɗa a can farko abu ne wanda yake da matukan amfani a jikin dan adam saboda yana taimaka mana mu san cewa eh fa in tashin zuciyar ne farin yawan sai fara jin yawo ya fara tsinkewa yana yawan zuwa baki mu to fa alamu amai yana kokarin zuwa kenan amma tambayar da ya kamata mu fara a nan gurin wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyar wanda ya kamata a ce mutane sun sani to shine kamar haka akwai hawa hawa kusan uku zuwa hudu na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyar so na farko su ne kamar haka akwai central nervous system wato sashi kenan na kwakwalwa ko shi shi kwakwalwan kenan wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex tare da wani abu shi limbic system wanda limbic system tare da cerebral cortex din nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi kamar yadda na faɗa a baya mace mai ciki sosai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ wato chemoreceptor trigger zone wannan wannan receptor trigason din nan ana samu shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain wato wani sashi ne shi ma da cikin kwakwalwa wanda yake taimaka wurin controlling wannan nausea din ko kuma tashin zuciya na gaba akwai vestibular system vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne wanda amma ya dan fi kusa kusa da kwakwalwa ko wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne ko kuma na hagu ne wanda shi ma yake controlling wannan nausea din ko kuma vomiting wato tashin zuciya kenan sai sa yau inda zaka sa mutum alal misali akan kujera ka wana shi akalla ko da na minti biyu zuwa minti uku in ka tsayar da shi ba zallan jiri wannan mutumin zai ji ba ko wannan matan za su ji a'a za su jin tashin zuciya wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai saboda ya riga da ya taba ya taba balancing system din mutum wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa ba zallan balance ba wato daidaituwan mutum kenan wata hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din sai sa ba mu ke bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex ko kuma limbic system ko kuma wanda yake samu problem na chemoreceptor trigason din ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba ko kuma amai lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa kamar yanzu ni ne nake magana kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamu amai ya zo ba to wannan yakan faru ne yadda mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashen sallah amma ga wanda suke da kamar brain tumor ko kuma kansa na kwakwalwan da ya toshe aikin wannan cerebral cortex din ko kuma limbic system ko kuma chemoreceptor uh, ah, trigger zone ko kuma vestibular system to duka ba abin ake mana samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai wanda har zai kai ma su ta yin amai. Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako inda za mu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya don jin irin abubuwan da ke sa mutum yana jin tashin tashin zuciya musamman ma a wannan ƙasa tamu Najeriya. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.